يتلو عليه barakatu barkanmu da haɗuwa, a wannan yammaci mai albarka yammaci na talata tara ga watan ramadan shekara 1445 wanda shi ne daidai da sha tara ga watan uku shekara ta 2024 a wannan masallaci mai albarka masallacin anas bin malik da ke unguwar kalambaina 500 housing estate a nan garin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a ƙarshen faɗar allah subhanahu ta'ala da ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim aya ta 127 a yau kuma insha Allah kai tsaye za mu tafi aya ta gaba aya 128 alaramu bisimila bismillahirrahmanirrahim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina إنك أنت التواب الرحيم أبايا annabawa sun yi addu'a sai suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul ali ya ubangiji muka karba mana wannan aikin da ka samu na gina ka'aba to anan kuma sai suka ci gaba da yin addu'ar tasu sai suka ce waja'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ismail alaihi salam sai suka ci gaba da addu'a suka ce waja'alna muslimaini lak ya ubangijinmu kuma ka sanya mu waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga tafarkinka to wannan wawun da aka zo da ita waje Allah atafi ne ga addu'arsu ta baya da suka ce rabbana taqabbal minna bi ma'ana rabbana taqabbal minna waje Allah, wato bayan ka karban muna wannan aikin da muke yi ya ubangiji kuma ka sanya mu musulmai ne laka. wa'anda suka miƙa wuya zuwa gare ka ay khadi'ina li da'atik suka surmiya ga yi maka ɗa'a ya kai ubangiji lafazin muslimaini lak malumma suka ce nan suna roƙon tabbatuwa zuwa ga samun sabati zuwa ga addinin da suke a kansa addini na musulunci saboda ba za ka ce annabawan ba musulmai ba ne ba yanzu suke roƙon musulunci ba za ka ce hakanan ba annabawa ne musulmai ne addininsu shi ne musulunci addinin musulunci kuma suna kan shirya daga ubangijinsu to sai dai me athabat roƙon tabbatuwa zuwa ga shirya shi ma wani abu ne mai zaman kansa wata shirya ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa a kanta annabi a cikin addu'o'insa yake cewa ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'atik sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roko kenan athabat wato tabbatuwa akan addini madaidaici shine addinin musulunci ai ya kasance a cikin addu'o'inmu a ko da yaushe muna cewa ihdina siratal mustaqim ya Allah ka daidaitar da mu hanya madaidaiciya alhali kuwa ai duk wanda an musulmi ya yadda da la illallah kalmar tauhidi tsintsa yana ibada yana bautatawa Allah to kun ga wannan menene shiryayye ne sai dai a lokacin da kake yin addu'ar kana roƙon Allah me tabbatuwa akan shiriya shine ihdinas siratal mustaqim wato Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaitacciya da Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah to kun tabbatuwa akan takawa Allah subhanahu ta'ala yake kiransa kai wa illa ai sai da ya zamo mai takawa sai Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe sa da me ya zaɓe sa da annabci Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas manzanci zaɓi ne daga Allah subhanahu ta'ala. Allah ya gani ya san komai abin da ya faru da abin da bai faru ba yaya da zuciyar annabawa ya ga cewa su ne mafi salaha a cikin al'umma su ne mafi nagarta da kirki sai ya ba su annabta to kaga anan ana yi masa kira akan tabbatuwa akan takawa to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari annabawan sai suka ce waja'alna muslimaini ya Allah ka sanya mu musulmai ne wato waɗanda suka mika wuya gare ka ma'ana ka tabbatar da mu akan addini na musulunci domin kuwa a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala wanda abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan bayanin kenan da wannan tafsirin shine a wata aya da Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la'azaknaka du'fal hayati wa du'fal mamati a suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabinsa a lokacin da mushrikai suka wa annabi tayi ya dawo ya bi addininsu mushrikan makka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa walaula an thabbatnaka ba don da muka tabbatar da kai ba muka tabbatar da zuciyanka a kan wannan addini madaidaici to laƙat kitta tarkanu ilaihi haƙiƙa yi kusa tarkanu ilaihim ka karkata ya zuwa gare su maluma suka ce a nan karkata ta ainihin yayi yayin zuciya ba fursawa ba saboda annabi bai taɓa furta karkata zuwa ga wani abu wanda ba addini na gaskiya ba sallallahu alaihi wasallam saboda karkata ta zuci yace kayi kusa zuciyarka ta yi mai ta dan yada maka abin da suke kiranka akan shi ba dan da muka tabbatar da kai ba muka karfafar da kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka yi kusa sai ya ce shay'an qalila dan wani abu kaɗan kun ga kaɗan ya yi kusa idan la'aznaka dhi'fal hayati wa dha'fal mamat to kun ga wannan sai yake tabbatar maka da cewa ashe anan annabawa da suka ce waj'alna muslimaini laka tabbatuwa akan musulunci suke magana to lafadin al-islam malumma suka ce yana da ma'anar al-inqiyad wato mika wuya da kuma hudu'i gawa Allah subhanahu wa ta'ala ta saboda muhimmancin ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi saboda haka musuluncin ma a nan da aka ce musulmai ne laka wato ya zanto muna da uh, mun miƙa wuya gare ka da ikhlasi ka sanya mu inda suka miƙa wuya a gare ka a addinin da muka yi kiran al'umma zuwa gashi kuma da ikhlasi to sai aka ce wannan yana tabbatar maka da muhimmancin ikhlasi shi yasa har Allah subhanahu wata'ala ya jingina sakamakon ikhlasi a wajensa sai ce falahu ajruhu inda rabbi yana da sakamakonsa a wajen ubangijinsa duk wanda ya kyautata ikhlasi a wajen musuluncinsa a wajen addininsa waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina suka ce ya Allah wa min dhurriyyatina hakanan ma ya Allah daga cikin mu daga cikin mu ma ka samar da wata al'umma wadda za ta miƙa wuya zuwa ga addininka ya Allah to cewa wa min zuriyatina malumma suka ce anan annabin Allah ya ƙara lura da amsar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a baya a waccan roƙo da ya yi a baya Allah subhanahu wata'ala ya ce masa la yanalu ahdi zalimin sarka anan sai ya ce wa min zuriyatina ya Allah haka nan ma a cikin mu ka samar da wata al'umma domin ya gane a wannan maganar da Allah ya yi masa to lalle ashe dole a cikin zuriyarsa akwai waɗanda sun karɓa kira kuma dole za a samu waɗanda ba su bi ba tunda Allah ya ce wa la yanalu ahdil zalimin ashe za a samu inda ba zobe ba a cikin zuriyarsa sai anan a addu'arsa sai ya ce wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak ka samar da wata al'umma muslimatan lak wadda ta miƙa wuya zuwa ga addininka wa arina manasikana suka ce ya Allah ka gwada muna manasikana wuraren ibadarmu lafazin manasik jam'i ne na mansak shi kuma almansak yana nufin wurin ibada malumma suka ce a ko dai ya ɗauki ma'ana hul'am annusuk ibada almansak ya ɗauki ma'ana hul'am wato ibada da ma'anarta gaba ɗaya wa arina mana sikana ya Allah ka nuna mana ka bayyana mana mu, ko kuma ya ɗauki ma'anar manasik yana ɗaukan ma'ana su ne masha'ir na wajen aikin hajji ka nuna mana wurin ibadar mu a ina za mu yi zaman mina a ina za mu yi ainihin zaman arafa a ina za mu yi zama na mash'arul haram a ina za mu jefi jamratul aqaba a ina za mu yi kaza a ina za mu yi kaza ka nuna mana arina mana manasikana to anan ce lafazin wa'arina manasikana Malumma suka ce sai ya ba mu wani karatu shine cewa al'asul fil ibadat at-tawqifiyya asali ga ibada sai an jiyo daga Allah ga yadda ake son ayi ake yin ta sai Allah ya yi bayanin ga yadda ake son ayi ibada sai annabi ya koyar da yake son ayi ibada ake yi ba a yin ibada da son rai shi yasa annabawa ne fa amma suka ce wa arina manasikana ka gwada mana wuraren ibadanmu ya Allah ibadar ya ake son mu yi ta to da wannan ne malumma suka ce ashe duk ibada wadda aka yi ta ba tare da koyarwa ba ta addinin musulunci to ibada ce wadda ta yi me ba karɓaɓɓiya ba domin ba a yin ibada da son rai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ya bashi umarnin cewa mun saukan maka alqur'ani litubayyana lin-nas ma ma nuzila ilaihim domin ka wa mutane bayanin wannan sakon da aka aiko ka koyar da mutane ibada annabi ya ce ma al'umma hudu an manasikakum ku riki wuraren ibada ku daga gare yace ya ce sallu kama aitumuni ku salli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi yasa yana daga cikin girmama manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yubadullaha Allah illa bima shar'a kada a bautata wa Allah sai bisa ga koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai bisa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shine tsari ba za ka zo ka bautata wa Allah ba da saurai idan ka yi haka nan bai yi ba dole sai dai ka yi me ka bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka bautata wa Allah yadda Allah subhanahu wata'ala yake son a bautata masa to haka ake son a bautata masa ba da son rai ba sai suka ce wa tub alaina ya Allah ka datar da mu zuwa ga tuba wato ka datar da mu zuwa ga tuba tuba karɓaɓɓe domin tuba idan aka jingina shi zuwa ga ɗan adam yana da ma'anar dawowa daga sabawa Allah zuwa ga wa Allah da'a dan adam ya dawo daga sabawa Allah zuwa ga wa Allah da'a idan kuma aka jingina lafazin tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to yana da ma'anan menene taufiƙi Allah ya waffakar da kai zuwa ga tuba kuma ya karɓa maka tuban sauraka wa tub alaina ya Allah kai mana taufiki kai mana gaman katar zuwa ga tuba kuma ka karɓi tuban mu ya karimu ya rahim innaka anta tawwabur rahim hakika kai kai ne at-tawwab ar-rahim kai ne mai jin kai to anan malumma sai suka ce annabawa ne suke magana ake hikaito mana maganar annabawa amma kuma sai aka ce wa tub alaina suka yi roki Allah yayi musu tawfiqi akan tuba aka ce kuma abinda muka sani a tsintsar tauhidi shine annabawa ma'asumun Allah ya yi musu isma ba sa laifi ba sa kul to kuma anan an ce wa tub alaina maluma suka ce to wannan zai iya ɗaukar ma'ana in je ibn ah, wannan imamul qurtubi <laughs> ya ce lokacin da suka gina suka gama ginin ka'aba suka roƙi Allah ya gwada musu manasik wurin ibadarsu ina ne wurin Eh, mash'arul haram ina ne mina ina ne arfa ina ne kaza sai suka ce wa tub alaina ya Allah ka yi muna gamuntakar taufiki zuwa ga tuba aka ce sun yi wannan ne domin su koyar da al'umma cewa wannan wurin na ibada ana yin ibada ne a bisa ga ikhlasi a bisa ga tsintsar tauhidi ba tare da riya ba ba tare da shirka ba suka ce to sai suka ce wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim hakika ya Allah kai ne at-tawwab ar-rahim kai ne mai jin kai to lafazin at-tawwab ar-rahim kun ga sun yi tawassuli da sunan Allah subhanahu wata'ala at-tawwab mai karbar tuba ga bayinsa ar-rahim mai jin kai wanda dukkanin wa'annan sunaye na Allah subhanahu wata'ala kuma suna tare da sifa domin kowane suna ya stalzim a sifa idan ka ce Allah ar-rahim ne ashe yana da sifa ta rahama sai suka sai suka ce innaka anta at-tawwabur rahim da wannan ne maluma suka ce wannan sai yake nuna ashe kenan halaccin tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma siffofin Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin samma'i lak bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake yin tawassuli da sunayen Allah subhanahu wataala to anan annabawa sun yi addu'a kuma addu'ar tasu sai ta haɗa da zuriyarsu suka ce wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak malumma suka ce wannan ya nuna Matuƙar muhimmancin mai addu'a ya dinga haɗawa da zuriyarsa idan kana addu'a to ka dinga addu'arka ka ringa haɗawa da zuriyarka wannan yana da matuƙar muhimmanci ya ƙolo na, rabbana na, min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama to kun ga haka annabawa suke yi suna yin addu'a sai su hada da me sai su hada da ainihin zuriyarsu a cikin addu'a Allah rama sai Allah ce ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آه. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم kamin wannan addu'ar da suka yi suka hada da zuriyarsu malumma suka ce yin addu'a ka hada da zuriya daga cikin muhimmancinsa salaha samun rabauta ka su zama mutanen kirki babu ni'imar da ta kai gare sa sau da ɗan adam idan ya bar duniya littafinsa za a rufe sani aiki na alkhairi baya shiga sai ayyuka guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana daga cikin ayyukan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana akwai addu'a ta ɗa na gari to kaga idan kai baka riƙa wa ɗanka addu'a ba ya zama na gari to kaga ba zai yi maka addu'a ba bayan ka rasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalath idan dan adam ya mutu to aikinsa gaba ɗaya ya yanki ma'ana kaga ba sallah kake ba ka riga ka mutu ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba ana azumi a cikin kabari ko sallah kaga ba za ka yi ba saboda littafin ka an riga an rufe illa min thalath sai abubuwa guda uku cikin abubuwan nan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai sadaka mai gudana ko kuma ilimi mai amfani wanda ka ba al'umma ta koyar da al'umma shari'a sai aka ce awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma yaro nagari wanda yake masa addu'a to shi yasa yake da kyau a koda yaushe duk kai addu'a ka hada da mai ka hada da iyalinka wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam annabin Allah ya ce ya Allah ka nisantar da ni sai ce wa baniya da 'ya'yana duka ka nisantar da mu an na'budal asnam ai ibadatal asnam domin an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar wato an da abin da ta shiga a cikinsa ana dunkule su a mai da su masdar saka wajnibni wa baniya ibadatal asnam ya Allah ka nisantar da ni da 'ya'yana bautar gumaka kada a samu mai bautar gumaka a cikin mu to irin wannan ne suka ce alna menene Eh, suka ce eh, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak haka nan a cikin azuriyar mu ya Allah ka samar da wata al'umma wanda za ta miƙa wuya zuwa ga addininka Allah subhanahu wataala ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasula ya mu. har wa yau dai addu'ar annabawan nan ce guda biyu annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il suka ce rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim ya ubangijinmu ka tayar fihim a cikinsu ka tayar da rasulan manzo minhum daga cikinsu ya Allah yatlu alaihim ayatik wanda zai rika koyar da su karatun littafinka ya koyar da su karatun alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima. ya karanta musu ya tulu alaihim ayatika ya karanta musu ayoyinka na alkur'ani wa yu'allimuhumul kitab ya sanar da su alkur'ani wal hikmata ya sanar da su sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manya-manyan malumma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fassara cewa menene alhikmata anan ana magana akan sunna wa yuzakkihim ya kuma tsarkakar da su daga datti na shirka zuwa ga me zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa sunna ya tsarkakar da su daga munanan ɗabi'u zuwa ga kyawawan ɗabi'u shine wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim hakika ya Allah kai ne al-aziz kai ne mabuwayi wanda mulkinka ya buwayi kowa wanda babu mai iya buwayarsa alhakim kai ne mai hikima mai hikima a cikin zantuttukansa mai hikima a cikin ayyukansa subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan ma tawassuli ne da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz da al-hakim kuma yana da sifa ta menene kenan al-izza wato Allah yana da siffa ta izza sa'annan al-hakim yana da siffa kuma ta hikima subhanahu wa ta'ala saka wannan ayar sai kai tabbatar mana da sunayen Allah al da al-hakim kuma take tabbatar mana da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala anan kun ga tawassul kenan bi asma'illahi wa A anan Allah subhanahu wa ta'ala annabawan Allah sun roki Allah subhanahu wa ta'ala akan ya tayar da wani manzo daga cikinsu daga cikin zuriyar me daga cikin zuriya ta Ismail Allah ka tayar da manzo wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karbi addu'ar annabin Allah a nan wani domin kuwa hadisi ya inganta hadisi na irbadu bin sariya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni inda Allah la khatamul anbiya aw la khatamun nabiyyin ni a wajen Allah ni ne cikon annabawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine cikin annabawa yace kuma wa sa'unabbi'ukum bi awwali dhalik zan ba ku labarin yadda farkon lamarin ya kasance yace na farko ni da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana ibrahim ce babana ibrahim shine yayi addu'a yace rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum ya Allah ka tayar a cikin wannan zuriyar ka tayar musu da manzo daga cikinsu ya tulo alaihim ayatik da zai kira mutane akan addinin musulunci ya karanta musu ayoyin Allah wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya koyar da su karatun alqur'ani da sunna wa yuzakkihim ya tsarkake su daga ainihin shirka zuwa ga tauhidi daga bid'a zuwa sunna daga munanan ɗabi'u zuwa ga ɗabi'u na gari ɗabi'u na kirki ya ce to ni addu'a ce ta annabi ibrahim ya ce kuma a wa busharati isa alaihi salam kuma ni bushara isa alaihi salam ne lokacin da isa alaihi salam ya tara jama'arsa yake yi musu wa'azi ya ce da shi inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ni manzon Allah ne da Allah ya aiko ni ya zuwa gare ku kuma Allah subhanahu ta'ala ya aiko ni zuwa gare ku sannan ni mai yi muku bushara ne da wani annabi da zai zo a bayana wannan annabi da zai zo a bayana sunansa Ahmad kun ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bushara ce ta wa kenan ta annabi isa alaihi salam ya ce wa ru'ya ummi kuma ni mafalki ne na mahaifiyata allati ra'at wadda take mahaifiyata ta yi mafalki a kaina ta gani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mata haske akan manzanci tunda ya inganta a wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa mahaifiyarsa ta yi maholki ya ce ra'at ummi annahu haraja min hanurun a za a lahu kusuru sha mahaifiyata ta yi mahalkin wani haske ya fito daga cikinta wanda hasken da ya fito sai da ya haskaka manya-manyan gidaje na sarauta na ƙasar sha gaba ɗaya sai da ya haskaka su wanda wannan alama ce ta mai ta cewa za ta haihu wani ba annabe kuma da a awarsa za ta gami duniya da'awarsa za ta kai har garin sham ta gami garin sham to ya ce ni mafarkin mahaifiyata ne ya ce wa kazalika ummahatun na yarai ya ce ai haka iyayen annabawa su ma suna yin maholki Allah yana nuna musu to annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kunga Allah ya karbi me ya karbi addu'a ta babansa annabi ibrahim alaihi salam to a nan kuma a dukkanin waɗannan ayoyin da muka karanta annabin Allah ya koya mana wani ladabi wani irin ladabi ne shi ne roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da siffarsa ta rububiya. idan aka ce shi ne alhalku wal mulku wa tadbir cewa Allah shi yake halitta ba wani mai halitta sai Allah Allah shi yake da mulkin duniya da abin da ke cikinta sama da ƙasa mulkin Allah ne Allah yake shi yake sarrafar da komai da komai duk abin da ke cikin duniya Allah ke sarrafar da shi ya ce wannan abin ya zamo wannan abin ya zamo ya sa a sabkar da ruwan sama ko ya hana ruwansa subhanahu wata'ala ko ya kawo mana sanyi ana sanyi yanayin sanyi ya canza a koma zafi da makamancin haka ya zo da rana ya zo da ainihin yini da sauransu wannan duka aikin Allah ne subhanahu wata'ala so addu'a ana son mai addu'a ya yi min ya riƙa zuwa da lafazi na rububiyya ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah da cewa Allah mahaliccinka ne kuma shi yake yin komai saboda haka ka miƙa lamari zuwa wajensa sai suka ce rabbana taqabbal minna rabbana waj'alna muslim rabbana waj'alna muslimain lak rabbana wab'as fihim suna rabbana rabbana rabbana ya ubangijinmu shi yasa ya inganta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai taɓa Allah ba zai taɓa barin bawa ya ɗaga hannunsa ba ya ce rab ya ubangiji na ya yi addu'a Allah ya kyale sai ya mayar da hannuwansa empty ba tare da an karɓa masa addu'a ba saka yana daga cikin asbab sababba na karɓa addu'a ka ɗaga hannunka ka ce rabbana ya ubangijin, to Allah ba zai kyale ka ba Allah zai karɓar maka addu'arka saboda haka sai suka yi addu'a suka ce ya Allah ka karɓar mana innaka antal aziz ya Allah kai ne mabuwayi a mulkinsa wanda ya buwayi kowa al aziz kai ne kuma mai hikima alhakim kai ne mai hikima sai Allah ya ce ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين a wannan ayar sai Allah subhanahu wa ta'ala كافري yi raddi ga kafirai kafirai waɗanda suka saba ma hanya domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kiransu zuwa ga musulunci annabi ya yi ta kiransu da su zo su karbi addini musulunci addini ingantacce addini tsayayye addini na gaskiya to amma kuma sai suka ƙi su karbi addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya yi raddi ga mushirkai ya ce da su wa man yargabu an millata ibrahim ai ma yargabu an millata ibrahim ba wanda yake yin kyama ga addini na annabi Ibrahim ba mai kyamar addinin annabi Ibrahim ya nisantar da kan shi da shirya wanda annabi Ibrahim ya zo da ita illa man safiha nafsa Allah ya ce sai wanda bai san ciyon kansa ba shi kadai ne yake wasa ya nisantar da kansa daga addini na annabi Ibrahim domin lafazin asafa waton yana da ma'anar wauta idan aka kira mutum aka ce safi waton wawa wauta ko ka ce dolo wanda bai san ciwon kansa ba malumma suka ce wawa wanda bai san menene asalin abin da zai iya kawo masa nasara ga rayuwarsa ba Ta wanda duk yake yin biris yayi ko oho shi baya tsawawa ya kalli rayuwarsa kallo na basira ya gano menene zai bashi ci gaba ga rayuwa ya jawo masa nasarar rayuwa ya bi wannan abin suka ce to shine dolo wanda bai san ciwon kansa saboda hakan ne babu wayayye babu ɗan birni irin wanda ya san addinin musulunci idan aka ce da kai ka kawo ɗan birni aka ce da kai ka je ka kawo ɗan birni ga mota an baka aka ce ne ja motar nan tirela ce muna son ka je ka cike muna da ita da wayayyun mutane yan birni waɗanda suka san kansu to da ka je ka samu masani addinin musulunci ko kuma ɗan makaranta wanda yake ƙoƙarin son ya san addinin musulunci ka samu ƙwara guda tilau ka sako shi a cikin motar nan wannan trailer to ina tabbata maka ta cika amma duk yadda mutum yake ganin ya waye shi ya karanci babban menene ya yi digiri akan babban fanni na kimiyya information technology ko ya karanci ilimin computer ko sciences ko ya karanci kaza yana da digiri na farko yana da digiri na biyu yana da digirin digirgir ya tara karatu ya je a america ya yi karatu ya je a ingila ya je a france ya je a germany ya je a ina ya yawata ƙasashen duniya turawa sun ba da shaida cewa shi ƙwararre ne a wajen ilimi na kimiyya da fasaha to wallahi ina tabbata maka matukar bai san addinin musulunci ba shi dolo ne wawa ne saboda bai san ciyon kansa ba a lokacin da bawa zai mutu a sa shi a cikin kabari me yake tambayarsa addinin musulunci ne za a tambaye sa man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka shine abin da za a tambayarsa saboda haka wayewa ita ce me ita ce addinin musulunci shi yasa duk wanda bai bi addinin musulunci ba to wannan dolo ne kuma wannan bai san ciyon kansa ba da nassi na alqur'ani wa man yargaba an millati ibrahim ai la ahada yargab an millati ibrahim ba wanda yake kyamar hanya ta addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda bai san ciyon kansa ba wawa ko kuma ka ce dolo Allah ya ce wala qad fid dunya domin kuwa annabi Ibrahim alaihi salam mun zaɓe sa a gidan duniya wala qad istafainahu duniya haƙiƙa mun zaɓe sa a gidan duniya muka zaɓe sa Allah ya ce muka zaɓe sa muka ba sa annabci muka zaɓe sa muka ba sa mulki muka zaɓe sa muka ba sa ilimi na shari'a wala qad istafainahu duniya a duniya Allah ya ce haƙiƙa mun zaɓe sa wa innahu fil akhirati lamina salihin wa innahu haqiqa shi lamina salihin yana daga cikin masu rabauta fil akhirati a gobe kiyama a cikin a gobe kiyama yana daga cikin masu rabauta wato waɗanda za su samu babban rabo a gobe kiyama shine ma'anar minas salihin anan malumma suka ce minas salihin yana daga cikin masu rabauta in ji kamar yadda shekhin malami imam al-qurtubi ya fassara ya ce lafazin salaha lafazi ne wanda akan same shi a cikin annabawa kuma ana siffanta su da salaha kamar da wurare da dama alkur'ani ya siffanta su da salaha ya ce kuma akan same shi a cikin mabiya annabawa su ma ana me ana siffanta su da salaha wato nagarta yace ana siffanta su da wannan mabiya annabawa saboda haka a nan wannan ayar tana da ma'anar innahu fil akhirati wa innahu fil akhirati lamina salihin ai alfaizin masu kyakkyawan sakamako masu kyakkyawan rabo a gobe kiyama masu rabo na kololuwa. wasu malaman tafsiri kuma suka ce lafazin Laminar salihin suka ce lafazi ne wanda yake yakan ɗoki ma'ana siyaƙin ayar da ya zo a cikinta shi yake fayyace maka ma'anarsa domin yakan zo da ma'anar Laminar salihin ai yana daga cikin annabawa yakan zo kuma da ma'anar yana daga cikin bayi na gari yace to anan idan ka fassara wa innahu fil akhirati lamina salihin hakika shi annabi Ibrahim a gobe kiyama yana daga cikin as-salihin bayi na gari suka ce ka rage masa daraja saboda wanda abba annabi ka sauko da shi martaba ta ƙasa suka ce ai Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين wa wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa suka ce tunda aka ambaci annabawa a farko aka ce minan nabiyina wasiddiqina ashe kenan wasalihina bayi nagari ake nufi ba annabawa ba suka ce yakin aya shi zai baka ma'ana suka ce amma kuma annabi yusuf alaihi salam sai ya zo yana faɗar cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa ni min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi duniya dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka kabiraina musliman ina akan musulunci wa alhiqni ka riskar da ni a gobe kiyama bisalihin da annabawa ka tayar da ni tare da annabawa a cikin annabawa tare da su suka ce to kaga wannan siyaki na wannan ayar ya baka ma'ana as-salihin ana nufin annabawa to hakan ne ma wannan ayar walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin siyaki na ayar ya baka ma'ana as-salihin anan ana nufin me ana nufin annabawa sai Allah ya ce mu إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه lokacin da ubangijinsa ya ce da shi ya ce da annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam aslim to ka miƙa wuya mana ya kai annabin Allah ka miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga tabbatuwa akan tauhidi ƙala aslamt annabin Allah ya ce aslamtu li rabbil alamin ce na miƙa na li rabbil alamin ga ubangijin talikai yanka ce al'alamin talikai wato mutane da aljanu to annan annabi ibrahim alaihi salam ya ce na miƙa wuyana ya allah zuwa gawa zuwa ga ubangijin talikai malumma suka ce wannan yana daga cikin dalilai wa'inda allah subhanahu wata'ala yasa ya kira duk wanda ya saba ma hanya ta annabi ibrahim to bai san ciyon kansa ba domin annabin allah annabi ibrahim abul anbiya uban annabawa kuma kakan masu tauhidi ya siffanta da siffofi na tauhidi na riko da addinin Allah wanda har ya kai makorar da ya barranta da duk wani abu wanda ba Allah ba har ya kai makorar da ya barranta har ga ainihin mahaifinsa annabi Ibrahim alaihi ya barranta har ga mahaifinsa saboda tsintsar riko da tauhidi yace da jama'arsa ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati hanifa wama ana minal mushrikin ya ku mutane na ku sani nifa na barranta daga shirka da kuki Nifa na mika huskata na mika lamari na zuwa ga Allah lillazi fatara as-samawati hanifa wama ana minal mushrikin da bani tare da masu shirka a wani wuri yake cewa wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa inna husa ya kira masu abin nan ainihin mutanensa yayi musu shaila da babban murya yace da su ni bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga abin da kuke ta mu wannan rana da wata da waye da taurari da kuke bautata mu ni na barranta gare su illa alladhi fatarani sai fa wannan da ya kage ni ya halicce ni shi kadai nake bautata ma shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar maka da cewa ko istighfari da Annabi Ibrahim ya neman babansa to gabanin ya fahimci cewa baban nasa fa baya da niyyar shirya baban nasa fa abin nan makiyi ne ga addinin musulunci yana fahimta haka sai ya bar sa yace menene wa maka na stigfaru ibrahimu la abihi illa an maw'idatin wa'adahu iyya wa'adaha iyya falamma lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahimu la'awwahun halim Allah ya kira sa mai yawan haƙuri. da ya fahimci ga matsayin mahaifin sai ya barranta gare sa shi yasa aka Allah ya kira al'umma da cewa shi koyi da Ibrahim saboda haka uba ko ainihin uwa ko ainihin dangi ko 'yan uwa ko ainihin mutanen gari unguwarku ko garinku ko ƙauyinku ko gaba ɗaya duk ƙasarku gaba ɗaya idan suka saba wa Allah to ka barranta gare su ka bi Allah ka aji kowa ka kama Allah shine koyi ga annabi Ibrahim alaihi salam ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ده أي النبي إبراهيم بيتبع شركة سو النبي إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين يتي نامي كويا قال الله أبنجي جنتالك سي الله يتي ووصى, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم sai annabi ibrahimu alaihi salam ya yi wasici biha da wannan kalma ta ɗin aslim sai ya yi wasici da ita ƙala aslamtu rabbil alamin wa wasa biha kuma sai ya yi wasici da wannan kalmar shi ibrahim wa yaqubu shi ma annabi yaqubu alaihi salam wassa biha shi ma ya yi wasici da ita ga 'ya'yansa shine wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu annabi ibrahim da shi da yaqub dukkaninsu suka yi wasici ga 'ya'yansu da wannan kalma din suka yi musu wasici suka ce da su ya baniya ya ku ɗaya'yana kun ga bi kulli latafa da kowace irin tausayawa da magana mai daɗi lokacin da ka kira yaro ka ce ya kai ɗana kun ga zai fi mai zai fi natsuwa ya so da kai ya saurare ka a matsayinka na mahaifinsa saboda ya ji magana da girmamawa ka jingina shi a wajenka ya bane ya ku ‘ya'yana inna Allah eh, ya ce ya ya inna Allah astafa lakum ad-din haƙiƙa Allah ya zaban muku addini shine addinin musulunci Allah ya yi muku zaɓi zaɓi gangariya shine addinin musulunci saboda haka falata ta mutunna kada ku bari mutuwa ta riske ku illa wa antum muslimun face ku kuna waɗanda kuka miƙa wuya kuka bi addini na musulunci addini na annabi addini wanda annabi ya zo da shi to anan maluma suka ce wannan wasicin haka ya kamata a koda yaushe uba ya kasance ka riƙa wa 'ya'yanka wasici a koda yaushe ka jawo 'ya'yanka ga jikinka a koda yaushe ka riƙa jawo 'ya'yanka ga jikinka kana yi musu wasici kada ka nisantar da 'ya'yanka daga jikinka sai su fanɗare sai lokacin da suka fanɗare a lokacin da kake nisantar da 'ya'yanka ga jikinka to ka sani akwai mutane iri-iri masu neman su akwai masu 'yan shaye-shaye suna neman su jawo su su koya musu shaye-shaye akwai masu ɗabi'an zinaci-zinaci akwai masu ɗabi'an lotiyya harkar liwat akwai masu ɗabi'a ta fasikanci iri-iri akwai masu ɗabi'a ta harkar secure society harkar menene cultism 'yan ƙungiyar asiri duk suna nan sun yawa a ko'ina saboda ka kai idan baka jawo ɗanka ka sa a jikinka ba to wani zai jawo ɗanka ya sa shi a jikinka a lokacin da ya sa a jikinka sai yaro ya yi nisa ya fanɗare sa'annan za ka zo kana ta da jije wuya kana cewa babanka nake fa ko ba ubanka nake ba ai lokaci ya yi nisa bature ya ce is too late when the head is caught ai an yi nisa saboda ka ashe tun da wuri ka jawo ɗanka ka sa shi a jikinka kana lallashinsa ya yi ba daidai ba to zaunar da shi kana lallashinsa yanzu wannan abin da kai ka kyauta yanzu kana zuwa makaranta nasa ka makaranta ina ɗaukar ɗawainiya da kuɗi ina ɗaukar nauyin karatunka biya kuɗin boko in biya kuɗin islamiyya in yi maka ɗinki in yi kaza abinci ko da yaushe duk fa ina yin wannan ne fa saboda ka zama na kirki ka zama na gari ka zama wanda za a yi alfahari da kai nan gaba yanzu kana ganin ana alfahari da mai shaye-shaye kana ganin ana alfahari da mai kaza sai ka rika yi masa nasiha bi kulli latafa haka annabawa suke yi to annabin Allah haka annabawa suka yi suka jawo ƴaƴansu wannan abin da suka yi koyarwa ne zuwa gare mu mu ma mu zo mu jawo ƴaƴan nasu muna yi musu nasiha mu ja ƴaƴan namu muna musu najiha muna jan hankalin ƴaƴanmu zuwa ga su zo su bi tafarki na shari'a addini daidaitacce malumma suka ce wannan ba zai hana abin da Allah ya hukunta na kaddara ga yaro ba annabin Allah annabi Yaqub da yace ma ‘ya'ya ne la ta min babin wahidin wa min abwabin mutafarriqa sai yace ce min wala ubni ankum min Allah min shay ya musu wasici in sun ka zo a garin ya ce kada ku shiga ta hanya guda a rarraba kai shiga ta wannan hanyar wannan ya shiga ta wannan hanyar ya ce amma ku sani fa ban iya hana duk abin da Allah ya rubutu a kan kamar kai ne 'ya'yanka za su yi tafiya kana da 'ya'ya goma ko biyar za a tafi Kano wata lalura sai ka ce ya ku 'ya'yana idan kuka isa a tasha kada ku shiga mota guda a rarraba kai shiga mota ta farko kai kuma shiga mota mai bi mata kai kuma shiga mota mai bi mata amma fa ku sani ban iya hana kaddarar da Allah ya rubuto muku ban iya hana ta wala ugni ankum min Allah min shay wannan ba laifi bane haka annabin Allah ya annabi yahu don gudun su shiga duka a kama su to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam shirya rubutacciya ce annabi ya gaya mana cewa bawa zai kasance yana aiki yana ibada yana bautata wa Allah subhanahu wata'ala hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa dira yana aiki irin na yan aljanna sai ya kasance tsakani ne da shiga aljanna nan kwatankwacin zira'i fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ya aiki irin na yan wuta ya fada wutar ko kuma me yace wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar yana aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha sai yayi aiki irin aiki na yan aljanna sai ya shiga aljanna amma wannan ba zai sa wai ka ce menene ba bari in daina ashe kenan mutum zai ci gaba da kokarin gargaɗi da jan hankalin 'ya'yansa da ya musu ba. idan ka kyale su yan shi'a sai su jawo su su batar da su ko ɗan wasu wata muguwa aƙida a jawo su zuwa ga fitina a jawo su zuwa ga ɓata a jawo su zuwa ga eh, bid'a sai a lalata musu aƙida a sai ka jawo shi a jikinka fa amma man a'aqa wattaqa wa saddaka bil husna fa sanayassiruhu lil yusra gwargwadon yadda kai kokari wajen ba da tarbiyya sai Allah ya sauƙaƙa maka wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanayassiruhu lil yusra ya Allah muna roƙonka muna tausiri da sunayenka masu sarki da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka karbi ayyukan mu kyawawa ya Allah ka karbi ayyukan mu kyawawa ya Allah ka yafe muna ayyukan mu munana ya Allah ka arzita mu kyakkyawan ayyuka kamin mu bar duniya ya Allah ka arzita mu kyakkyawan ayyuka waɗanda za su yardar da kai daga mu da mu ya karimu ya rahim ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka muna tausiri da sunayenka masu sarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka yi rahamar rahamarka da jinƙayinka ga iyayenmu ya Allah ka gafarta malamanmu da malaman malamanmu ka yi rahamarka da jinƙayinka gare su ya Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna ya Allah idan lokacin ma ya ka sa mu yi mutuwa kyakkyawa mu tafi muna yaldaddu a wajen ka babu hakkin kowa a bisa wayayen mu ya karimu ya rahim ya Allah muna roƙonka muna tausili da sunayenka masu sarki da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka taimaki masu taimakon addini a duk inda suke ya Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki addininka ka taimaki masu taimakon addininka ka taimaki masu taimakon addininka ya karimu ya rahim ya rabbal alamin ya Allah wannan kokari da gwamnatin jihar jiha take yi na ainihin ɗaukan nauyin tafsiri da yaɗa sa ya Allah muna roƙonka ya Allah ka saka musu da mafificin alkhairi Allah ka saka musu da mafificin alkhairi ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da wannan tsarin ya karim ya rahim ya rabbal alamin ya Allah ka tabbatar da wannan tsarin na yada addinin Allah ya karim ya rahim ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka muna yi musu addu'a da ka tabbatar da su akan abin da zai amfani al'umma ya Allah ka tabbatar da su akan abin da zai amfani al'umma ka sa duk abin da gwamnati za ta yi ta yi abin da zai amfani al'umma ta yi abin da zai amfani musulunci ta yi abin da zai amfani musulmai ya karimu ya rahim ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka muna tausiri da sunayenka masu tsarki da siffofinka madaukaka dukkaninmu da muka taru a nan ya Allah ka san bukatun kowa na alkhairi ya Allah ka biya ma kowa bukatunsa ya Allah ka biya ma kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah marasa lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah samarin mu ga sunan ya Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su ilimi mai amfani ya Allah karatunsu na tsari na boko ya Allah ka ba su nasarori a kansa Allah ka ba su nasarori a kansa ya Allah ka sa su zama mahaddata Alkur'ani da sunna ya Allah ka sa su zama masu aiki da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka muna tausiri da sunayenka masu sarki da siffofinka madaukaka ya Allah wannan kasa ta mu ka iya muna ka yaye muna matsaloli na tsadar rayuwa ka yaye muna matsaloli na tsaro ya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu a jihar mu a kauyukan mu Allah ka taimaka ka taimake mu a wajen tarbiyyar ƴaƴan mu ka sa ƴaƴan mu su zama mahaddata alqur'ani da sunna ka sa su zama ainihin malamai ka sa su zama waɗanda musulunci zai yi alfahari da su ya karim ya rahim ya Allah waɗannan da cijawan da suke tare da mu ka san bukatun su na alkhairi ya Allah ka biya musu ya Allah ka biya musu ya Allah muna da mata ƴan mata ya Allah kuma muna da zawarawa ya Allah dukkanin su ya Allah ka auren muna da su ya Allah ya Allah ka koro musu da mazan aure maza na gari ya Karim ya Rahim ya Rabbal alamin ya Allah samari da suke son aure ya Allah ka aurar da su ya Allah masu son ƙari ya Allah ka hore musu abin ƙari ya Karim ya Rahim ya Rabbal alamin ya Allah waɗanda suke da ya Allah ka hore musu abin lalura ka hore musu abin da za su ɗauki ɗawainiya ta iyalansu ya Karim ya Rahim ya Rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba